Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Mayu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanun labarai. An gudanar da taron wuni guda na shugabannin kungiyar kasashen tafkin Chadi shida a Abuja da zummar taimakawa kasar koma mulkin dimokuraɗiyya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sai gabatar da bukata ga majalisar dokokin tarayyar Amurka da dala miliyan 75 don taimakawa Falasɗinawa a Gaza. yanzu haka sojojin amurka sun kiyasta cewa sun kammala kwashe kashi ɗaya bisa hudu na dakarunsu daga kasar afghanistan kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin zakuri cewa a yau ake sa ran za a tattara ra'ayoyin 'yan najeriya akan yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara akwai abubuwa kamar guda uku na ɗaya yanayin security wannan ya kamata a gyara shi na biyu gwamnoni wannan da ake gani pawon su din yayi yawa suna sa talakawa ma suna zama kamar slaves bayan haka za ku yi cewa an shiga rana ta uku na zaman zulumi da ake yi tsakanin manoma da fulani makiyaya a jihar jigawa ba don jami'an tsaro ma da karamar hukuma suna ta kokari ba mutane za su iya barin yankin gaba ɗaya ma yakin fa karfe ɗayan dare karfe biyu dare zuwa zuba ake yin sa saboda haka kaga kai kuma da kake gida za a zo a same ka kaga dole ne za ka yi yunkurin ko ka fita gaban garin bayan haka murtala faruk sanyin na na tafi da sa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe An gudanar da taron wuni guda na shugabannin kungiyar kasashen tafkin Chadi shida a Abuja da zummar taimakawa kasar koma mulkin demokuraɗiyya. Wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da jakadan Najeriya a kasar Chadi, ambasada Zannabukar Kolo, ɗaya daga cikin mahalatta taron domin neman ƙarin bayani. Tun aka kafa kungiyar tafkin Chad ba taɓa irin wannan taron ba. Don banda kasashen da suke 'yan kungiyar tafki cadin an gayyace an kira kuma kungiyar tarayyar afirka da kungiyar tarayyar tsakiyar kasashen tsakiyar afirka da kuma 'yan ecos saboda tattauna akan cadi masu muhimman abubuwan da aka tsaya za a mara ma gwamnati cadi baya su tabbatar an yi wata goma sha takwas nan a ba ma ɗayan farin hula kuma za a naɗa wakili musamman na ƙungiyar tafkin chad wanda zai dinga ma'amala da da tarayyar afirka da sauran kasashen turai da kuma kasashen dakiyan afirka akan mafitan chad kuma za a kafa asusu wanda za a taimaka ma chadi har a zuwa su zaɓe har a samu demokrasiya. To ina magana tsaro da ke hadabar wannan yankin tun da kasashen da duke cikin kungiyar tafkin cadin su ne ke fama da matsalar 'yan ta'adda da 'yan boko haram. Ai shi maganar tsaro daban ne wannan maganar da aka yi akan cadi aka tauna tun da aka tattauna ba batu maganar tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sai gabatar da bukata ga Majalisar Dokokin Tarayya Amurka da dala miliyan 75 don taimakawa falasinawa a Gaza bayan cin matsagaita wuta da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Bilinkin ya ba da wannan sanarwar ce jiya talata bayan ganawarsa a Ramallah da shugaban hukumar Falasɗinu Mahmud Abbas. Mun san cewa tashin hankalin na baya-bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsaloli da ya kamata a magance su muddin muna son mu kauda yuwar sake aukuwar haka a gaba kuma abin da muka tattauna kenan a ranar talata a cewar blinken blinken ya kuma sake nanatawa jiya talata cewa gwamnatin biden ta yi imanin cewa samar da kasashe biyu ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da ɗorewar isra'ila a matsayin ƙasar yahudawa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya sannan ba shakka a bawa falastina ƙasar da suka cancanta labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu haka sojojin amurka sun kiyasta cewa sun kammala kwashe kashi ɗaya bisa hudu na dakarunsu daga kasar afghanistan rundunar sojojin amurka ta tsakiya centacon ta kiyasta cewa sun kammala tsakanin kashi sha shida zuwa ashirin da biyar cikin ɗari da dukkan ayyukan sake fasalin ji rundunar da take kula da ayyuka afghanistan ta faɗa jiya talata rundunar ta centacon ta kuma ce ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da suka kai 160 c sabon na jirgi daga afghanistan kuma ta mika sama da kayayyakin aiki dubu goma ga hukumar kula da kayayyakin tsaro don lalata su a watan da ya gabata shugaban amurka joe biden ya sanar cewa dakarun amurka za su bar ƙasar afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan satumba bayan kusan shekaru ashirin na aikin soja a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ya zuwa sanarwar ta Biden akalla sojojin Amurka dubu biyu da ɗari biyar sun kasance wani bangare na aikin sojojin NATO wanda jimillar ƙasa da sojoji dubu goma ne. kafin baban da ya kawo sauran labaran duniya a yau ake sa ran tattara ra'ayoyin 'yan najeriya game da gyaran fuska cikin dokokin tsarin mulkin kasar wanda ake ganin akwai buƙatar sake duba waɗannan dokoki ga dai rahoton haruna dauda biyu daga maiduguri a yau ake sa ran tattarar ayoyin 'yan najeriya game da gyaran fuska ga wasu dokoki cikin dokokin kundin tsarin mulkin kasar da ake ganin akwai bukatar sake duba waɗannan dokoki game da rauni ko kuma tsaurin da ake gani sun yi waɗannan dokoki dai sun hada da 'yancin mata da batutuwa da suka shafi matasa da kuma masu bukata na musamman da sake tsara yanayin tsare-tsaren gwamnatin tarayya da batun cin gashin kai na ƙananan hukumomi da kafa 'yan sandan jihohi da dai wasu al'amura da ake ganin cewa akwai bukatar sake duba su sai dai tuni wasu 'yan jihar borno da ke shiya arewa maso gabacin najeriya suka nuna su game da bukatunsu na gabatarwa wannan zaure wasu bukatun da suke neman canji a kai ambasador ahmed shehu da shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno ka zauna an ka duba shekara goma sha ɗaya muna wannan abu ya kici ya kici newa akwai dalilin a zauna a tambayi shawara a sake tunani menene wanda ba ma yin shi daidai ya kamata mu yi shi daidai na ɗaya daga cikin shi shine aiki da jama'a in ka duba um, uh, sarakunan gargajiya ba sa cikin wannan dokan constitution na kasar nan kuma ka bar traditional rulers ka bar su so duk lokacin da aka ka ji ana cutan dan arewa a wani waje me yasa domin ba murya ne shi yasa wannan muryan da ake da shi da ya zama babu muna so mu yi magana a ji cewa mu ma muna da inci dan adam dan Najeriya yana da inci duk inda yake ya zauna yayi walwala yayi kasuwancin shi ba tare da an an guzura mar ba amma duk inda kuma constitution ya faɗa ayi abu daidai zamu bi duk kuma inda mutum gwamnati ko kuma gwamnonin suka fita hanyar constitution mu kuma a matsayin mu na civil society zamu dauki matakin da legally ya kamata da otherwise mu ga cewa mun cimma burin arewa ko mun yi protecting jihohinmu. Sama wata yar gwagwarmaya da ake kira Hassan Maina ta bayyana cewa akwai bukatar sake duba lamarin su musamman masu mata. To muna son mu ga yadda za a daina cin zarafin mata kamar yadda ake mata fyaɗe kuma ake shuru ake wa mata cin zarafi kala-kala kuma ake shuru so muna son mu ga yadda za mu iya mu hana wannan ya faru kuma idan ya faru ina za mu iya mu samo musu su samu su kwace hakinsu kuka ga ya kamata a ce ma duk abin da aka ce criminal a nigeria a yadda za a yi hada shi suna idan mutum ya yi laifi a nigeria a arewacin nigeria ko ya je kudancin Najeriya ma doka ɗaya ne zai kama shi. Shi Malam Ahmad Wakil cewa ya yi. Akwai abubuwa kamar guda uku na ɗaya yanayin security wannan ya kamata a gyara shi. Na biyu gwamnoni wannan da ake gani power su din yayi yawa wanda har yana cire su a hayyacin su suna sa suna sa talakawa ma suna zama kamar slaves kuma state police da suke so a kawo din gaskiya ni a tsari na kan bai ba yan sanda jiya saboda suna so in aka sa su yi wannan abun za su mayar da shi wannan sojojin siyasan su ne da shi za su tozarta talakawa ne saboda ka je zabe zaka ga polisawan su ne a wurin za su kore ka kai ba za a baka right ka ba so gaskiya wannan ba tsari ba ne. yau ne dai ake sa ran duba dukkanin waɗannan bukatu a dukkanin shiyoyin da ke najeriya da kuma ake ganin hakan ita ce kawai mafita da zai rage irin matsalolin da ake fuskanta tare tarayyar tarayyar najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya A jiya Talata daraktan yanki na hukumar UNICEF ya ce halin da ake ciki a yankin kudancin Asiya ba su taɓa ganin irinsa ba a yankin. George Laurier Adji ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin a Geneva cewa yadda annobar COVID-19 take yaduwa kamar wutar daji ya hana kasashe iya jinyar masu fama da cutar su iya ceton rai. a daji ya faɗi haka ne yayin da india ta samu adadin da ya fi na kowace rana da waɗanda suka mutu daga covid-19 mutum 4,529 a rana ɗaya a makon da ya gabata wanda aka kiyasta yara 228 da iyaye mata 11,000 a sassan yankin suka mutu saboda rashin ayyukan lafiya masu muhimmanci. India tana da waɗanda suka kamu da COVID-19 kusan miliyan 27 tun lokacin da annobar ta ɓarke, a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar Johns Hopkins. Sai dai da yawa sun yi imanin cewa adadin ya haura haka sosai saboda rashin gwaji. A jiya talata a ƙasar Pakistan ta yi watsi da yiwuwar amincewa Amurka ta girke wani sansanin soja a yankin ƙasar Pakistan ko kuma kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki kan Afghanistan. wannan takardar bayani ta misan harkokin wajen pakistan shah mahmud Qureshi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rahotanni da ke zargin cewa pakistan na kan tattauna kan wata sabuwar yarjejeniya da amurka wadda za ta taimaka wajen daukar mataki kan ayyukan ta'addanci da amurka za ta yi nan gaba a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita mai gwabtaka da pakistan Kureishi ya yi watsi da rahotannin a matsayin marasa tushe kuma a shaci faɗi. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Toma Dalla an shiga rana uku da zama zulumi a ƙauyuka da garuruwa guda takwas a yankin karamar hukumar kirkasan ta jihar jigawa da ke yamma maso arewacin najeriya biyo bayan rikici tsakanin manoma da fulani makiyaya a yankin al'amarin da ya tilasta mata da yara kimanin dubu biyar cewa daga gidajensu mamun ibrahim kwali na dauke da rahoto akan haka Tun da maraicin ranar Lahadin da ta gabata ne al'ummar garuruwan gayin babba da gayin karama da matafari da banjari da dandori da dolan dandori da kuka dabu da kuma gangabituwa ke cikin yanayin zaman ɗarɗar sakamakon wannan fitina. Alhaji Muhammad Muhammad Adamu da ke zaman bulaman garin zangayan wanda ba fulatani ne ya yi mini ƙarin haske ta wayar tarho. An samu hatsaniyar ne tsakanin ainihin fulanin Burniya lokal gamman waɗanda ni ne dukkaninsu su suna karkashi na su kuma kirika sama lokal gamman waɗanda suke karkashin bulaman gayen. Kuma dai tayin hankali dama aka ce da an yi shi ya faru kokari ake a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gaya za a kwantar da abin. Kowa an mara rauni gaskiya halin yanzu yi wa wasan makiyayi na farko yana gadon asibiti a kwance wanda yake jami'an tsaro sun kawo shi shi kuma yaro mai gona shi ma an sare ni a hannu yan sandan birniwa sun ɗauke shi tare da ni mun je mun danka da hannun dp wan kiri kasan ma yanzu haka dai mutane kimanin dubu biyar ne musamman mata da yara suka tsere zuwa manyan garuruwa da ke kusa irin su birniwa da hadeja da kuma gurin jihar yobe saboda gudun abin da kaje ya zo a cewar malam muhammad hassan wani mazaunin garin gayin babba yanzu abin da ake ciki dai akwai yan mata suka dinga fita saboda sun tsorata sai saboda mata dubu biyar sun fita wani yankin akwai wanda aka harba inda ma aka asibitin birni akwai wanda aka sassara akwai kuma wanda haka fesa kano ma an cire ana cire musu ita cibiya din abu jami'an ba dan jami'an tsaron ma da da karamar hukuma suna ta kokari ba mutane za su iya barin yankin gaba ɗaya yakin fage karfe ɗaya dare karfe biyu dare zuwa asuba ake yin sa saboda haka kaga kai kuma da kake gida za a zo a same ka kaga dole ne za ka yi yunkurin ko ka fita ka bar garin ko kuma in kana da wata makoya ka nemi wuya ba mu sake ba su ma kuma ba za su sake ba saboda sakamakon kaga su ne suke jeji mu ko muna gari kan da ya bamu mamaki marayu ne suka yi go sabgar za su zo su yi muku ihu su harbe ku kuma su ɗebi dukiyar ku kaga zama su waɗancan da aka yi da su sun haƙura kuma wasu sun yi go suna ɗiban wata ganima daban a gefe Tididai hukumomin tsaro a jihar ta Jigawa suka ce sun ɗauki matakan dakile wannan fitina kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Usman gwamna ya shaida min. Gaskiya ne an samu ɗan rikici wanda shiga tsakanin manoman da makiyaya. To amma zuwa yamma ranar sai muka fahimci cewa akwai yaran da yaran fulani guda biyu da suka je kiwo ba san ma abin da ke faruwa ba da muka gan dai muka tsinki su a daji mun akan bincike mu san su wa suka aikata wannan laifin kuma dai saboda aukuwan wannan alamarin sai ya kasance mutane kauyen da abu ya faru sun zama ba kwanciyar hankali a garin sai kowa ke ganin kamar fulani za su zo su farma masu su duk wanda muka gani da hannu a wannan al'amarin za mu kama shi mu hukunta shi kuma mun baza jami'a a wurin don a samu zaman lafiya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kuce dangane da matakin gwamnonin kudancin najeriya na hana fulani kiwo a dazukan da ke yankunan su har ma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya yi yin filin kiwo ga fulani 'yan asalin jiharsa da aka koro daga kudu mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To madalla gaida na kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowas 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ɗaya daga cikin matakan da gwamnonin kudancin najeriya suka ɗauka a taron da suka gudanar kwanan nan a jihar delta shine kira ga shugaba muhammadu buhari da ya kira taron sake fasalin ƙasa a zaman hanyar warware kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta to ko menene matsayin taron jama'a assalamu alaikum An ɗauki tsawon lokaci ana kiraye-kirayen gudanar da babban taron sake fasalin ƙasar Najeriya domin sake duba kan tsare-tsare da dama da suka shafi shata yankuna raba daidai daidaita karfin iko tsakanin gwamnatocin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi kazalika da rage karfin ikon gwamnatin tarayya musamman a sha'anin tsaro tare da baiwa gwamnatocin jihohi kason ikon tabbatar da tsaro a jihohinsu. kira na baya-bayan nan ya fito ne daga gwamnonin kudancin kasar a zaman ɗaya daga cikin matakai goma sha bakwai da suka yi matsaya a kai a wani taro da suka gudanar a birnin Asaba na jihar Delta. Masani halayya da zamantakewar ɗan adam Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu. yana ganin cewa babu wata illa ko wani abin fargaba a kan kiraye-kirayen koma daga ina suka fito. Cewa in an zo an ce a zauna a yi muhawara a kan inda kasar nan ta dosa a kan raba daidai na eh, mukamomi da sauransu arewa za ta amfana sosai sosai ai ana duba sama ne amma in ka duba kasa jiha ɗaya a kudu a maso gabas tana da ma'aikatan gwamnatin tarayya da ya ninka na duk jihohin arewa in an zauna an yi raba daidai dinnan wallahi da kyar za ka samu yaro ya gama jami'a ko wani eh, kwaleji na ƙarin ilimi a arewa bayi da aiki ɗanɗan da za ka samu kamar wata jiha a kudu tana da mutane kamar dubu uku in ka bi jiha kamar sokoto za a gabata da kamar ko ko dubu ɗaya bai kai ba don haka don mai mutum zai ji tsoron a zauna a yi magana a yi kamar yadda mawaƙi ce na zaune bai ga gari ba a kira taron a zauna kowa a bude masa littafi kowa ya zo ya bude nasa cikin kowa ya faɗi abin da ke so so da yawa ana irin waɗannan kiraye kiraye in an zo an zauna ba za ka ji komi ba ah, bai kamata kowa ya ji tsoron taro ba kuma hakki dai na gwamnati ta san yadda za ta fito da hada ta hada kan al'umma a fito a yi taron kowa ke da abin da zai ce ya zo ya ce din mu gani in komi zai faru ya faru kar mutum ya ji tsoron wargajewan kasar nan ba kasar nan ta fara wargajewa ba abinda ma in ka zauna din za ka yi tunani in ma za a wargajen ta ina za a wargaje ta wani kibla za a wargaje kasashe nawa don haka don mai mutane za su ji tsoron muhawara akan abin da zai shafi ƙasa a fito a yi to sai dai mai fashin baki akan siyasar duniya farfesa bello muhammad bada yana ganin wannan siyasa ne kawai musamman kiran da gwamnonin kudun suka yi siyasa ce ta 2023 abinda suka fahimta shi ne zaɓe wanda an kai na 2019 ya nuna ma duniya cewa kuri'u suna arewacin najeriya duk wanda ya samu waɗannan kuri'u shi zai zama shugaban ƙasa cewa to shina yiwuwa take-taken da suke gani mutanen na 'yan arewa yana yiwa ko yanzu an ka koma 2023 wasu su za su yi kokari su koma taka zabe to in wasu taka zabe ci za su yi don gara su burkuce ruwa saboda akwai tarihi na yin wannan idan ka tuna lokacin da abiola ya kama hanyar lashe zabe bai wada lashewa ba aka sai da zabe mutanen kudancin najeriya a hadai na kudancin yamma najeriya in katuna sun yi wani mugun tashi hankali suka fara kwasa kayansu da a didoji kai yi bakidiyo domin mulki shi koma gare su duk wannan ba uku su tabbatar da cewa an ba su shugabancin najeriya kuma suna magana ne akan yanayin da kasa take cikin na taɓarɓarewar tsaro wanda suke ganin a 'yan kasar su ko kuma 'yan yankunan su na wahala ai su da hannu ga lalacewar tsaro gwamnoni suke da hannu da na arewa da na kudu da musulmin da waɗanda ba musulmi ba da na jam'iyyar apc da na pdp ai suna sun ka taru sun kashe najeriya ba wanda ya kashe ta kuma su ne ba su tausayin talakansu su ne a su kishin ƙasarsu su suka kashe najeriya ai babu wani a waɗanne mutane nasu ai ukuba ita arewa ake cin ukuba domin ko wannan abin da muke da shi na sata shanu da makamantansu ana ne ake yi ne na ake kone ƙauye gaba ɗaya a kuma sace dukiyarsu a kuma kashe mutane ai su dama ce ɗaya eh sun ka samu domin su yi kuwa da makamantansu a ce maka wai da gwamnonin pdp da gwamnonin apc da gwamnonin eh, abga a ce ma duk wai an taru an haɗa kai wai kudancin najeriya ake wa a ce ma da bayarbe da inyamuri da dan naja delta duk an taru a kai guda shugabancin ƙasa ne suke so ya koma gare su kuma sun san halin mu in sun taddamu da hankali gaba daya to siyasa ma za mu ce musu faɗi wanda suke so a wani bangare na manazarta kuwa sun bayyana ta baba ne akan yiwuwar magance matsalolin da najeriya ke fuskanta ta hanyar gudanar da taron sake fasalin ƙasa wanda suke ganin ba mamaki ko an yi shi ya kasance taron shan shayi kawai ba tare da aiwatar da shawarwarin da aka cimma ba kamar yadda suka ce ya kasance al'ada a kasar da yawan su kuwa na ba da misali ne akan yadda ake ci gaba da kikikaka da gwamnonin jihohi akan ba da 'yancin cin gashin kai ga bangaren shari'a da majalisun dokoki na jihohi da kuma ƙananan hukumomi to amma kuma kwamishinan shari'a na jihar sokoto suleiman usman tsaki yana ganin masu wannan ra'ayin ba su fahimci lamarin ba na farko dai mutane ba su fahimci eh, matsayin gwamnoni ko rawar da suke takawa su gwamnoni ba su hana 'yancin gashin kai ga bangaren shari'a ko majalisar zartaswa ba ko kuma ƙananan hukumomi abin da suke cewa akwai damar da tsarin mulki ya ba su a matsayinsu na bangare na gwamnati a tarayya a tsari na tarayya wanda yake tsari ne na raba iko tsakanin gwamnatin da ta sama kamar gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin da a ƙasa kamar gwamnatin jiha don haka suka ga abin da ya kawo wannan matsala shine shawarar da aka ba shugaban ƙasa na fitowa da executive order 10 wadda ke in ka dibi executive order din nan ta hito da wasu structures waɗansu ka saba ma ainihin tanadi-tanadi na tsarin mulki so abinda gwamnati yake cewa shine framework tsarin mulki ya riga ya ba da wannan eh, yancin gashin kai abinda da ɗaya rage a fito shine legal framework in za ka fito da framework ba executive oda ya kamata a yi ba tun da legislative powers na jiha kamar yadda constitution ya ce suna hannun majalisar dokoki ta jiha su ya kamata su zo su hidda doka wadda za ta hidda framework na implementation na nazartar da wannan 'yancin gashin kai a matakin jiha kuma kafin a yi hito da wannan exit order ten a jihohi an naɗa kwamiti musamman a jihar mu kuma an daftarin doka wanda har majalisa suna da shi hai an kashe majalisa za a ci gaba da tattaunawa a samu ra'ayin jama'a har ya zama doka sai wannan takaddama ta taso wadda ta sa gwamnoni suka je garzaya kotun eh, koli ta ƙasa suka ce suna da saɓani tsakaninsu na rashin fahimta da gwamnatin tarayya suna son kotu koli ta fassara shin ina ikon tarayya ya tsaya so magana ce ta wake da iko ga tsarin mulki kan tahiyar da kananan hukumomi sashe na bakwai ya ce jihohi suke da iko su yi doka amma tsarin jihohi tsarin ta yadda ƙananan hukumi ya zama tsari ne na zababbun shugabanni zababbun majalisa amma tun kame a fito da wannan doka ta goma ta shugaban kasa da kake magana a wannan matsala take nan inda ake zargin gwamnoni da yin kaka gida musamman abin da ya shafi sha'anin kananan hukumomi da kuma majalisun dokoki saboda watakila suna ganin in suka sa su aljihun a nan suke yin yadda suka ga dama ba a yi waɗannan dokokin ba lokacin obasanjo abin da ɗaya obasanjo ya yi ya amendin revenue allocation formula wadda ta jawo controversy in ka duba duk wannan magana da ake ta resources magana ce ta a duba revenue allocation formula ta ƙasa a halin yanzu tun 1999 dukkan kuɗin da an ka tara na tarayya kashi 51 suna taya hannun gwamnatin tarayya kashi ɗaya suna taya domin gudanar da ainihin birnin tarayya na abuja kashi talatin ake ba gwamnatocin jihohi kashi goma sha takwas ake ba dukkan ƙananan hukumomi idan ka diba ko ga ayyuka idan aka ce yanzu a ɗebe gwamnatin jihohi a najeriya da duk ayyukan da gwamnatocin jihohi suke yi a kullun ya za ka dubi al'ummanmu ya za ka dubi yanayinmu kayan gwamnatin tarayya ta yi aiki ɗaya sai gwamnatin jiha ta yi aiki hamsin anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka Tuma madalla a gaida da sanyin na yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce sai gabatar da bukata ga majalisar dokokin tarayya amurka ta dala miliyan 75 don taimakawa falastinawa a gaza bayan cin matsagaita wuta da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin isra'ila da hamas blinken ya ba da wannan sanarwar jiya talata bayan ganawarsa a ramallah da shugaban hukumar palestino mahmud abbas yanzu haka sojojin amurka sun kiyasta cewa sun kammala kwashe kashi ɗaya bisa hudu na dakarunsu daga kasar afghanistan rundunar sojojin amurka ta tsakiya centacon ta kiyasta cewa sun kammala tsakanin kashi sha shida zuwa ashirin da biyar cikin ɗari da dukkan ayyukan sake fasalin ji rundunar da take kula da ayyuka afghanistan ta faɗa jiya talata rundunar ta santa ta kuma ce ta kwashe kwatankwacin kayayyaki da suka kai 160 c sabon na jirgi daga afghanistan kuma ta mika sama da kayayyakin aiki dubu goma ma hukumar kula da kayayyakin tsaro don lalata su a jiya talata daraktan yanki na hukumar unicef ya ce halin da ake ciki a yankin kudancin asiya ba su taba ganin irinsa ba a yankin george lauria aji ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin a geneva cewa yadda annobar covid-19 take yaduwa kamar wutar daji ya hana kasashe iya jinyar masu fama da cutar su iya ceton rai a jiya talata a kasar pakistan ta yi watsi da yiwuwar amincewa amurka ta girke wani sansanin soja a yankin kasar pakistan ko kuma kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki kan afghanistan wannan takardar bayani ta ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud kureshi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rahotanni da ke zargin cewa Pakistan na kan tattauna kan wata sabuwar yarjejeniya da Amurka wadda za ta taimaka wajen ɗaukar mataki kan ayyukan ta'addanci da Amurka za ta yi nan gaba a ƙasar da ɗaya ya ɗaiɗaita mai gwabtaka da Pakistan. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan alhaji abubakar sarkin tasha zugu da alhaji abdullahi wakalla mai magani na auren 'ya'yansu jamilu sani zugu da gimbiya bushira abdullahi wakalla wanda za a yi a ranar asabar mai zuwa kofar gidan malam mijin yawa tsohon sinima kofar yarima gusau yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero judo ne wanda ya bada umarni da ba injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, salamu alaikum.